assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau 21 ga watan jumada athani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1445 wanda yayi daidai da uku ga watan daya miladiya tana dubu biyu da ashirin da hudu yau insha Allah za mu shiga cikin suratul aaraf suratul aaraf sura ce makiya yana daga cikin manyan darussa da suratul a'raf take karantaswa shine madaran tauhidi kaɗai ta Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya yana daga cikin manyan darussa da suratul a'raf take ɗauke da shi dasa kyakkyawar aƙida a zukatan musulmai suratul a'raf ta zo da bayani game da yadda shedan iblis yake shirya gadar zare wa ɗan adam ta yadda zai halakar da shi da kuma yadda ɗan adam zai tsallake wannan tarko da shi ɗan ke ɗaura mishi suratul araf ta yi bayani game da fafatawa gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya tun daga kisar annabi nuhu alaihi salatu kistar annabi hud alaihi salatu wasalam annabi salih alaihi salatu wasalam annabi lut annabi shu'aib har annabi musa alaihi salatu wasalam yadda wannan buga buga yake kasancewa tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma ƙarfafa gwiwon mu'minai cewa duk yadda kuka ga ƙarya ta yi mamaya to ba za ta yi kyakkyawan ƙarshe ba duk yadda ƙarya ta yi mamaya alkairi imani musulunci shi ke da nasara wal batu lilmuttaki yana daga cikin abin da ya bayyana a cikin suratul araf shine mamaya da fir'auna yi ya kafu ya rufe bakin kowa ya taka kowa a kasar misira ya hana kowa motsi a kasar misira amma lokacin da allah ya zo rufe fayil ɗin fir'auna an fara mubɗin ne a cikin dare fa asiri bi ibadi lailan innakum muttaba'un an yi karon battan ne daidai hantsi ya fara ɗagawa fa adba'uhum mushrikin kafin rana ta yi zawali an rufe labarin fir'auna saura tarihi fir'auna ya yi wannan mamaya ya yi zaman diris tun kan a haifi annabi musa alaihi salatu wasalam har aka haifi annabi musa sai da annabi musa ya shekara arba'in a duniya kafin aka bashi manzanci kafin suka fara bugawa da fir'auna har lokacin da aka kai allah ya halakar da fir'auna amma daga farkon al'amarin gwamnatin fir'auna zuwa ta cikin waɗansu awoyi aka wuce wannan wajen shi duk yadda zalunci ya yi ƙarfi duk yadda ka kaga kafirci ya yi ƙarfi duk yadda ka kaga miyagun aƙidu sun yi ƙarfi to za su yi mummunan ƙarshe amma nasara na ga imani nasara na ga wadda ya tsaya akan tauhidi nasara nasara na ga wadda ya tsaya a akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam suratul a'raf ta yi bayani game da malami ko ɗalibin ilimi da ya san wani abu na ilimi ya zo kuma ya juya baya gabarin ilimi, irin haɗari da haka ke da shi akwai wadda bauɗewa yake yi a kan hanya akwai wadda kuma tobuwa yake yi daga imani tubuwa yake yi daga ilimin yadda ka ga ake cire akuya a cikin fatarta in an feɗe ta to idan mutum ya san gaskiya ya juya da baya to tubuwa yake yi in ba gudumawar Allah ba yana da wahala ya sake komawa a feɗe akuya kuma a sake mai da ita cikin fatarta a matsayinka na malami mai kira ka guji ga wani abu da ka sani gaskiya ne ga wani abu da ka sani kira ne daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi fada da abin ko ka bijire ma abin saboda wata bukatar ka ta rayuwar duniya ko son zuciyanka kana ɗalibin ilimi ka guji abin da ka sani shiriya ce daga Allah da ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka yi fada da abin ko ka bijire ma abin galibi irin wannan taɓewan ba kasafai mutum ke dawo dawowa kan hanya ba in ba taimakon Allah ba hmm. suratul araf ta mana bayani akan wajabcin bin Allah ta Allah subhanahu wata'ala da bauta bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine mikakkiyar hanya muna roƙon Allah ya datar da mu da abin da za mu karanta Allah ya nuna mana daidai ya ba mu ikon aiki da daidai din Allah ya mana albarka ya sa albarka a cikin karatun mu to ma sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam صدرك حرج من الله أكبر به وذكرى للمؤمنين الله مدوكتين سركيتي ألف لام waɗannan harufa ana ce musu alhuruful muqatta mun yi dogon bayani a farkon suratul bakara suratu ali imran da waɗansu surori na alkur'ani da aka buɗe su da waɗannan harufa malamin tafsirin alkur'ani sun yi saɓani akan waɗannan haruffa alhuruful muqatta waɗansu sukan ce sunaye ne daga cikin sunayen Allah waɗansu malamai suka ce waɗannan haruffa ba wadda ya san ma'anansu in ba Allah ba shi yasa idan sun zo tafsiri suna karanta su sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika sai su wuce abin su malam Muhammadu Aminu Shankiti yake cewa al-huruful muqatta'a ƙalubale Allah ya jefa malarabawa akan alqur'ani yaren su na larabci ya ginu ne akan waɗannan haruffa. rubutunsu ya ginu ne akan waɗannan harufa sai gashi an zo da littafi da larabci wadda aka gina akan waɗannan harufa amma ya buwaye su sun gagara kalubalantarsa sun gagara zuwa da ko sura ɗaya sun gagara zuwa da kwatankwacinsa sun gagara zuwa da ko sura ɗaya kwatankwacin na alkur'ani sun gagara zuwa da aya ɗaya na alkur'ani tare da cewa da larabci aka saukar da shi su kuma larabawa ne wannan ya nuna mu'ujiza ta alkur'ani da kuma tabbatuwar wannan littafi saukakke ne daga allah subhanahu wata'ala wannan shine ra'ayin Ibn taimiyya shekul islam Ibn taimiyya malar shimfiɗi ya ce idan ka lura duk inda waɗannan haruffa suka zo a farkon surorin da aka buɗe na alkur'ani da su za ka ga karatun da ke biyu bayan waɗannan haruffa yana magana ne akan alkur'ani in an ce alif lamin sai a ce zalikal kitabu la raiba fi in an ce sad sai a ce wal qur'ani bi in an ce qaf sai a ce wal qur'ani majid in an ce yasin sai a ce wal qur'ani hakim yace galibi duk inda kaga an bude surorin da aka bude da waɗannan alhuruful muqatta'a yace zaka ga bayani akan alqur'ani shike biyo baya domin ya zama kalu Kalubale ga larabawa kalubale ga kowane wadda yake da kokonto akan alkur'ani idan za ku iya zuwa da alkur'ani kwatankwacin kur'ani allah ce ku zo da shi bai yiwu ba in za ku iya zuwa da kwatankwacin sura ɗaya na alkur'ani allah ya ce a zo da shi bai zo ba in za ku iya zuwa da aya ɗaya ku zo da shi bai zo ba wannan ya nuna cewa wannan al'amari na littafi gagaraba daune daga Allah yake Allah ya ce kitabun unzila ilaika wannan alqur'ani wani irin littafi ne mai albarka littafi ne gagaraba dau din littafi unzila ilaika da aka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun min fala yakun fi sadrika harajun minhu kar ya zama akwai wani kunci da zai samu a cikin zuciyarka game da isar da wannan sako na alkur'ani jama'a mun fahimta litun bihi wajen gargadi da wannan alkur'ani in kana so ka fahimci saukin ma'anar shine lokacin da za ka isar da alkur'ani ko saƙo na alkur'ani Allah ce karka samu wani damuwa ko kunci wajen isar da shi wannan alkur'ani fala kun fi ka harajin minhu Allah ya kar wani kunci ya samu a zuciyanka game da isar da sakon alkur'ani litun zurabihi don kai gargadi da shi wa zikira lil mu'minin kuma wa'azi ne ga waɗanda suka yi imani da Allah jama'a mun fahimta sai ka ce kitabun unzila ilaika littafi ne da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam litun zurabihi don kai gargadi da shi fala yakun fi sadrika harajin karka samu wani matsala a zuciyarka na damuwa wajen isar da shi wa zikira lil mu'minin mu'minin wa'azi ne ga dukkan mu'mini jama'a mun fahimta alqur'ani shine littafi da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a shiryar da duniya baki daya ya zam shiriya ga bayi baki daya mutanensu da aljanunsu Allah yake to lokacin da zaka isar da wannan sako Allah ce karka samu wani kunci a ranka ka faɗa kawai ka faɗa ka wuce ranka domin wani isar da saƙon kaɗai ayyakan dame shi lokacin da Allah ya aiki annabi Musa alaihi salatu wasalam ya koka wannan matsalar wa Allah wa idna da rabbuka Musa a ni'itil qaumaz zalimin inni akafu an yukadhibun sai ce wa yadhiqu sadri wa yadhiqu sadri wa la yanqalibu lisani fa awsil wa lakum alayya dhanbun lahum wa idnada rabbuka Musa ka tuna lokacin da ubangijinka ya kirayi annabi Musa me ce mishi ni ikil qaumaz zalimin Allah ya ce ma annabi Musa ka je ka yi wa'azi da gargaɗi ma waɗannan mutane a azzalumai suwa Allah ce qauma fir'aun fir'auna da mutanensa ala yattaqun Allah yace ka ja hankalinsu cewa ba za su ji tsoron Allah ba kala rabbi sai annabi musa ya ce ya ubangiji a hafu an yukaththibun Allah ina tsoron kar na je na faɗa su karyata ne wani wannan yakan sa ya gagara fada duk abin da Allah yake ka fada ka fada zukatan mutane ba a hannun da yake ba a hannun Allah yake zai fahimta ba zai fahimta ba zai karba ba zai karba ba wannan shirya a hannun Allah take abinda ke kanka kai ka fada ƙalar rabbi ya ce ya ubangiji inni a akhafu an yukadhibun ina tsoro kar su ƙaryata ni wa ya bi ku sadari ya ce kuma zuciyata tana mun kunci wala yantaliku lisani harshe na bayi sakewa yayi bayani dalla dalla fa arsil ila harun Allah ka tura zuwa ga annabi ka tura zuwa ga dan uwana harun shi ma a manzantar da shi domin ya taimake ni akan wannan kira mun ji koken da annabi Musa alaihi salatu wa salam yayi Allah ya ce mishi ba komi abin da ke kanka kawai isar da sako fala yakun fi sadrika harajun minhu kar wani kunci ya kasance a zuciyarka wajen isar da saƙon Allah isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam jama'a mun fahimta wannan yasa armada ka samu mutane da yawa suna tare da abokan aikinsu kwalikinsu a ofis waɗansu a ma'aikatunsu waɗansu a kasuwanninsu za su iya shekara goma ko ishirin ofis ɗinsu ɗaya wannan ba musulmi ba ne amma ba za su iya mishi da'awa ba me yasa saboda yana ganin kamar a'a ka kira shi zuwa ga musulunci fara yi kurfi sadari ka harajin wasa ce da dama kaga dan bid'a da kuke alaka da shi baka kira shi wasa ce da dama kaga wadda ba musulmi ba kuma a ce baka kira shi ba cewa zai karba ko ba zai karba ba wannan ba a hannunka yake ba a hannun Allah yake jama'a mun yarda lokaci ɗaya zaka je ka same shi ka ce mishi Patrick eh, ka ce mishi Patrick akwai maganan da nake so mu tattauna da kai idan ka samu lokaci zai ce maka wani ba wani abu bismillah ka mu yi magana idan kun zauna ka gaya mishi yau shekarar mu goma da kai muna tare a ofis daya muna aiki tare kuma ina jin daɗin mu'amala da kai akwai alkhairin da nake fata gare ka yadda muka zauna shekara goma ko shekara ashirin a ofis daya ko a ma'aikata daya ina da shawara gare ka da za ka yarda ka yi imani ka ba da gaskiya sai mu ci gaba da rayuwa ta har abada in mun koma zuwa ga Allah ka ji hankalinsa shirya a hannun Allah take ka kalli addininmu da kyau ka je ka yi nazari akan musulunci ina sha'awar ka musulunta wallahi addinin musulunci shi ne gaskiya sannan ka yi nazari menene laifin musulunci a iya abin da ka sani a cikin alkur'anin annabi isa alaihi salatu wasalam an ambace shi kusan sau 25 a ƙur'ani to wani laifin ƙur'ani zai maka mahaifiyarsa na na maryama an ambace ta sama da sau talatin a cikin alkur'ani akwai suratu maryam ba inda alkur'ani zai zo ya ɓaci annabi isa ko ya ɓaci na na maryama annabi musa an ambace shi sama da sau ɗari da talatin a ƙur'ani linjila an ambaci sunanta sama da sau talatin a ƙur'ani patrick kai nazari ne laifin musulunci a wajen kai amma wannan na gaya maka ne a matsayinka na wadda nake maka fatan alkairi kai ma kamar yadda Allah ya mana arzikin musulunci amma ka je ka yi nazari idan Allah ya buɗe kirjin shi lokaci guda sai musulunci in ma bai musulunta ba bai shafe ka ba jama'a mun fahimta to shine Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala yakun fi sadrika harajun minhu kar kunci kar ka samu wani kunci a zuciyarka wajen isar da wannan saƙon alƙur'ani ko gargaɗi da alƙur'ani litun durabihi Allah ce mun saukar da shi ne gare ka domin ka yi gargadi da shi wa zikira lil mu'minin kuma wa'azi ne ga dukkan mu'mini waɗansu kuma ba wannan fargaban yake damun su ba idan an ƙaryata ɗin ko an musguna musu su kuma shi yake ɗaga musu hankali ka dubi yadda alkur'ani ke dora duk wani musulmi ko mai karantaswa kan hanya jama'a mun fahimta shi yasa duk lokacin da aka zo da kira sai a baka misali da annabawa da manzari wani musguna mishi za a yi wajen kira jifansa da sharri za a yi za a faɗi munanan maganganu ne a kansa wani idan ya yi fushi sai ce to ya bar karanta zuwan ba

ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله يجي ولقد كذبت رسل من an حقيقة أن da yawa kafin ka, ina da iya maganan kenan to karyatawa musantawa jifanka da duk abin da za a jefe ka da shi wannan inda za ka yi kira zuwa ga Allah kar ka yarda ka ɗauka wannan matsala ce gunka komai zai iya faruwa komai za ka iya ci walakadi ba rusulun min kwamlika Allah ya ce hakika an karyata manzanni da kafin ka fasabaru alama ma Allah ce sun yi haƙuri a kan karyata su da aka yi wa ƙungu an cutar da su hatta takun nasuruna har nasarar mu ta zo ta same su hmm. Allah ce sun yi haƙuri. dole ka zama mai haƙuri da juriya akan karantaswa akan da'awa domin duk wadda bayi son gaskiya duk lokacin da za a yi magana akan gaskiya to shi kuma taɓa shi ake duk wadda bayi son gaskiya in dai za a yi magana akan gaskiya to taba shi ake ƙur'ani kuma akwai wadda bai taba ba babu shi yasa ba za ka taɓa burge mutane ta hanyar da'awa ba kai dai ka yi abin da za ka yi kawai domin duwadda abin ya biyo ta kansa to zai yi faɗa da kai in ba mai tsoron Allah ba shi kuma bai san ayoyin kai ma mai tafsirin suna biyowa ta kanka ba haka ne ko ba haka ba haka ne so haƙuri ake yi jurewa ake yi dauriya ake yi aiki ne fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli kai hakuri yadda ulul azmi min ar-rusul waɗannan manyan manzanni masu daraja abun Allah suka yi hakuri irin annabi nuhu alaihi salatu wasalam annabi ibrahim annabi musa annabi isa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana ce musu ulul azmi minar rusul allah ce to kai haƙuri kamar yadda su ma suka yi hakuri. jama'a muna fahimta duk abinda zai taso allah ce karka samu kunci idan ka faɗa aka ce ƙarya ne ka wuce ka ci gaba da faɗa idan ka faɗa in dai za a baka dama ka faɗa to ka faɗa Allah ce karka samu kunci game da abin da suke faɗa shi yasa wani gura ka ji Allah yana ce manzo sallallahu alaihi wasallam fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim nafsaka ala Allah ce fala baki bakihun nafsaka ala tarihi. Allah ce ga dukkan alamun kana so ka halakar da kanka akan waɗannan kafirai in lam yu'minu bi hadal alhadithi asafan saboda bakin cikin ba su yi imani da wannan magana na alkur'ani ba Allah ce karka halakar da kanka ka ci gaba da yin abin da yake gaba gare ka jama'a muna fahimta a wani gushi ce la'allaka baki bakihun nafsaka Allah kunu mu'minin wani ko sai ce wala hazan alaihim wala ta kun fi daikin mimma furun wala ta hazan alaihim wala ta kun fi daikin mimma furun to duk waɗannan ayoyi abinda suke magana lallashin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hakuri yayi hakuri yayi hakuri duk abinda zai same shi ya samu manzanni da suka zo kafinsa kar kuma takaici da bakin ciki na musguna mishi takaici da bakin ciki na karyata shi ya sa ya buga zuciyarsa ta buga saboda wannan takaicin me yasa saboda imani a hannun Allah yake a wani ku yace wala tahzan alaihim wala taku fi daikin mimma yankurun a wani ku ya ce wasbir hatta ya hakumallah ka yi haƙuri har Allah ya hukunci in kuwa muna fahimta? to duk abin da ya shafi isar da saƙo na Allah ba a so ka samu kunci da damuwa na faɗansa so duk lokacin da ka samu damar faɗa ka faɗa sannan ƙaryatawa musguna maka kar wannan kuma ya kashe ma gwiwa wajen yin wannan aiki na alkhairi iya abin da ke kanka dama shi ne isarwa wani gwiwansa na mutuwa lokacin da ya fara karanta zuwan ko ya fara kira sai ga mutane sun yi zuwa su saurara da yawa akwai majalisan da suka mutu ba don wani abu ba saboda mutane ba su taruwa su ji to dama wannan duk baya cikin abin da aka dora maka kai mai zuwa kai mai da'awa a zo a jikar a zo a ji bai shafe ka abinda Allah ya dora maka isar da sabo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa uridat alayya al umm annabi yace an mun faretin al'ummomin da suka wuce na gansu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayni annabi yace na ga wani annabi da ya wuce da mutanen da suka yi imani ba su wuce tara zuwa goma ba ba su wuce daga uku zuwa mutum goma ba wa ra'aitun nabiya wa ma'ahu rajul war rajulan annabi yace naga annabin da iya wadda suka karɓi da awar mutum daya annabi na ga mutum biyu wa nabiya wa laisa ma'ahu ahadun annabi na ga annabin da ya zo har ya tafi ko mutum ɗaya bai karba ba ya rage mishi darajarsa ya rage mishi darajarsa hmm. dama a karban a hannun Allah yake abinda ke kanka kai ka isar fa inna ma alaikal balag wa alainal hisab Allah ce iya abinda ke kanka fa inna ma adatu hasri fa inna ma alaikal balag iya abinda aka dora maka isar da sakon Allah ce wa alainal hisab mu kuma mu da mu hisabi fa in a'radu fa ma arsalnaka alaihim hafiza Allah ce in sun bijire dama ba mu saka mai gadin su ba ba mu saka mai kiwon su in alaika illa albalak Allah ce ba abin da ke kan mai kira Allah ce sai isarwa jama'a muna fahimta saboda ka zo a zauna a ji ba a zo an zauna a ji ba wannan bai shafe ka ba wannan darasi da muke yi yanzu malam Usman sai da muka shekara hudu a nan ga aramma muna yi ba mu wuce mutum bakwai a masallacin sai da muka shekara kusan shekara hudu a masallacin nan ba mu wuce mutum bakwai wani yanzu in zo sai ya dauka abin haka dama yake duk wannan bai shafe ka ba yadda muke karatun nan wani yana kwanci a ɗakinsa kan gadonsa yana ji a laspika sai ya amfana jama'a mun fahimta saboda ka abin da ke kanka abin da ke kanka to wani daga inda ya zo ya fara darasin ya ga mutum uku hudu a cikin masallacin to shi kenan sai ya fara a sha ruwan tsuntsaye yau a yi gobe ba za a yi ba haka sai a watsi haka ne ko ba haka ba to wannan kuma wani abu ne da yake wajen Allah ko manzannin ai wani yana da gayya masu yawa haka annabi yace an nuna mun annabi Musa da tawagarsa da aka nuna mun nawa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na gani annabi Musa ma wasa ne amma ga wani kuma ya zo wannan ashabul ƙarya da Allah ya ba da labari a cikin suratu yasin manzanni uku aka tura a cikin alƙaryar ita ɗaya in arsalna ilayhi mutlayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi salifin manzanni uku amma mutum ɗaya ne bai imani waja'a min aksal madinati rajulun yas'a shi manzanni uku mutum ɗaya ya rage musu daraja ya rage musu bai rage musu saboda ka karka samu kunci ko damuwa karka samu kunci ko da aikin da Allah ya baka isar da sakon Allah aikin da Allah ya baka isar da sakon Allah amsawa wannan kuma sha'ani ne na Allah annabi nuhu yayi yayi kiran tsawon shekara da shekaru amma shi ɗansa bai amsa ba matarsa ma bata amsa ba kaga ba kusancinka da mai ji shi zai sa ya amsa ba annabi lut alaihi salatu wasalam ya yi kira matarsa ba ta amsa ba annabi ibrahim ya yi kira babansa bai amsa ba kenan amsawan wannan sha'ani ne na allah shi kadai jama'a muna fahimta allah ya ce kitabun unzila ilaika littafi ne aka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala kun fi sadarika harajin minhu kar wani kunci ya same ka a cikin zuciyanka kar wani kunci da damuwa ya kasance a zuciyanka game da isar da wannan sako na alkur'ani litun bihi an saukar maka da wannan alkur'ani ne domin ka yi gargadi da shi wa zikira lil mu'minin Allah ce kuma wa'azi ne ga mu'minai wadda suka yi imani da Allah ai jama'a mun fahimta kenan wannan aya sakon da take dauke da shi wanda ya fito mana fili Shi ne duk lokacin da mai kira mai wa'azi mai karantaswa zai karantas kar ya dinga samun damuwa da fargaba za a karba ko ba za a karba ba idan an karyata kar ya samu damuwa ya ci gaba da aikin da Allah ya bashi domin dama abin da aka dora mishi yin wannan aikin masu sauraro yawansu ko karancinsu kar ya dame shi wajen isar da sabon Allah jama'a muna fahimta to sai Allah ya ce Allah ya "Ittabi’u ma’un zila ilekun min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga Ubangijinku, jama’a mun ji? Wala tattabi’u min dunihi auliya, kar ku bi waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin majibantanku mataimakanku masoyanku Allah ce kalilan ma zakarun amma dai kaɗan ne kuke wa'astuwa daga cikin mutane duk abinda za ka bi ka bi abinda Allah ya saukar jama'a muna ce shi sa duk wanda ya fahimci alkur'ani da kyau ya fahimci suna da kyau ba zai taba zama dan bid'a ba abinda Allah ya yi umarni shine ka bi abinda aka saukar finish magana ya kare duk abinda aka kawo wannan abun na cikin abinda aka saukar a Allah ya bada sa ba shi kenan ba abinda Allah ya rubuta mana a Qur'ani ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kubi abinda aka saukar muku daga ubangijinku jama'a mun ji abinda aka ɗora mu bi abinda aka saukar daga ubangiji duk inda ka ga bidi'a ita kuma ta bayan gida ake shigo da ita ba za a bude alkur'ani ko suna a nuna maka ita a ƙarshen suratul al'am mun karanta bayan Allah ya yi bayani a kan hukunce-hukunce da shirya da ya ɗora mu a kai sai ce wa an na haza sirati mustaqiman sai ce fatta bi uhu. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وأن هذا صراطي مستقيما Allah ce to wannan shi ne hanya ta madaidaiciya sai ce mana uhu ku bi wannan hanyar sai ce wala tattabi'us usubula, kar ku bi waɗansu hanyoyi da ba wannan ba fatafarraka bikum an sabili waɗannan hanyoyin za su raba ku da hanyata Allah ke ku bi hanyata duk inda ka bi a cikin alkur'ani ko suna cewa za ka ji ana ma kabi kabi ai ko hanya ce aka ce kabi hanyar ai abu da take in dai an ce kabi abu da take kenan kaga yanzu ba kai zaka bude hanyar ba duk inda Allah ya zo yakan ce mana ku bi abinda aka saukar muku daga wajen ubangijinku wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun sai ce fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun Allah ya ce wannan littafi na alqur'ani mun saukar da shi mai albarka Allah sai ce fattabi'uhu kubishi mun ji maganan bi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi duk inda umurni yazo Allah yakan ce mishi ittabi ma yuha ilayka min rabbik kabi abinda aka maka wahayi daga ubangijinka wattabi ma yuha ilayka min rabbik kabi abinda aka maka wahayi daga ubangijinka innama attabi'u ma yuha ilayya yace iyaka ni ina bin abin da aka mun wahayi ne daga ubangiji na jama'a muna ji so addinin musulunci ya gine ne akan bin abin da Allah ya shar'anta innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi iyaka ina bin abin da aka mun wahayinsa ne daga ubangiji na to duk inda Allah zai mishi umarni zai ce ka in zai mana umarni zai ce ku bi shi ma in ya tashi magana zai ce ina bi ashe bi ake ba kirkira ina jin a suratul shura ne yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sai yace fattabi'ha min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu anka min Allah shay'a يضرك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha Allah ce sannan sai muka dora ka akan shari'a ta addini Allah ya ce ka bi ta jama'a mun ji ka bi shi ma abinda aka mishi wahayi yake bi abinda aka mishi wahayi yake bi summa ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'iha sai Allah ce wala tattabi ahwa alladina la ya'lamun Allah ce karka bibi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi innahum lan yughnu anka min Allah shay'a Allah ce ba za su iya wadatar maka da komai a wajen Allah ba ba da su iya tsina na maka komai a gaban Allah ba in baka bi Allah ba Allah ya kama ka to su da ka bi son zuciyarsu Allah ce ba da su iya kubutar da kai ba saboda ka jama'a magana na bi ake yi abdullahi dan masud yana cewa ku dinga bi kar ku dinga kirkira abinda alqur'ani da sunna suka nuna mana bi ake yi an saukar da wahayin nan cikakke an saukar da wahayi cikakke Allah ya ce yau ya cika ran da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum yau mun cika muku addini ya cika ko bai cika ba ya cika abinda ake bukata bi Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum kubi abinda aka saukar muku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi kar ku bi wani abu koma bayansa waɗansu malamai suka ce hidin nan ya ubi ila rabb ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya kar bi waɗansu abubuwa ko koma bayansa waɗansu suka ce hidin ya'udu ila ma da take cikin ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kenan ku bi abinda aka saukar muku na alqur'ani da sunna kar ku bi wani littafi ko ma bayan alqur'ani ai duk dai ma'anar daya wanda ya bi alqur'ani ai ya bi Allah wanda ya bi Allah dole ya bi alqur'ani yadda alkur'ani ya zo ta hanyar wahayi haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta hanyar wahayi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha Allah ce to ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku na alkur'ani da sunna wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin majibanta ko mataimaka sannan ka duba duk wani abu da za a riƙe ko a bi ko a gaskata Allah in ya zo yakan mishi kudin goro sai ya ce min dunihi ko min dunillahi jama'a mun fahimta idan an ce min dunillahi kawai abun Allah ne a'a to Allah ce kar ku rike shi ba a zo ana ta bayanin a'a mala'ika a'a manzo a'a annabi a'a duk abinda duk abinda ba Allah ba ba a bautarsa jama'a mun gani saboda kar a zo a ce maka ai ana magana akan gumaka ne a'a min dunihi kawai min dunillahi koma bayan Allah abin ina dai ba Allah bane eh ba bauta ba abin misalul ladina takadu min dunillahi awliya alladina takadu min dunillahi awliya kama talil an kabuti takada ubaita وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال وأن سكري وأن سمجي بنتا متى إمكا كوما باين الله كاجي الله تكو كوما باين الله Allah ce kamar salin an kabotin takarar baita Allah ce kamar gizo-gizo ne ya je ya gidansa Allah sai ce wa inna au buyuti labaitul ankabut ai adhafal buyuti labaitul ankabut Allah mafi raunin gida a gidaje gidan gizo gizo shi gidan san baya hana daga waje a ganshi a cikin gida. gidan san baya hana iska ya shiga cikin gida bai hana kura ya shiga gidan gidan ba rufin asiri a gidan Allah duk wanda ka rike koma bayan Allah Allah misalin abun da ka rike kamar gidan gizo gizo laukanu ya alamu, Allah ce ina da da su sani to da Allah ya zo sai ya ce matsalul ladina takadu min dunillahi wadda suka rike koma bayan Allah wallahi ko mala'ika jibril zai iya biya maka bukata domin ba shi yi ka ba gudanar da rayuwanka ba a hannunsa yake ba wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir Allah ya ce duk waɗanda kuke kira kuke roƙo kuke bauta musu koma bayan Allah ma yamliku na min kitimir Allah ce ko wannan farar leda da take lullube da ƙwallon dabino Allah ce su mallaka ba karkashi idan ka ɓare dabino ƙwallon ba ko ta 'yar farar leda a ciki ba Allah ce ko kamar duk wadda ba Allah ba Allah ce bai da mallakan wannan to me zai baka to da Allah ya zo sai ya ce matsalin latsi sai ya ce wallazi na ta da'una min duni idu, wadda kuke kira koma bayan Allah kawai ba a ware wane da wane ba ina dai wannan din ba Allah ba ne eh Allah ce bai mallaki kowannan ledar da dabinon ba lahu da'awatul haq wal ladina yad'una min dunihi lahu da'awatul haq min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasit kaffayhi ila al ma'i yaqulu wa min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ce ba da su iya biya musu bukata ba duk kankantar bukatar jama'a mun ji in kuma kana ganin bukata za ta biya Allah ya ce illa ka ba su kafahi ilal ma misalin wanda yake kiran wani koma bayan Allah kamar misalin wanda ya mika hannu ne ma ruwa yana kiran ruwa daga cikin rijiya ko daga cikin kogi liyabluga fahu huwai ruwan ya taso ya shiga bakinsa wa ma huwa baligi Allah ya ce ruwa zai shiga bakinsa zai shiga to ka lura duk irin waɗannan ayoyi in sun zo kawai Allah abinda ke cewa koma bayan Allah koma bayan Allah nan kowane ne wallahi bayi da iko akan lamu koma bayan Allah Allah shi kadai ake kadai tashi da bauta duk wani haƙƙi na Allah duk wani haƙƙi na Allah kana juyar da shi zuwa ga wani Allah ka tabi matsalar shirka kuma ko baka bari ba bukata ba za ta biya kaga ai akwai duka biyu ga buga jiki ga kuma rashin biyan bukata suratul ahqaf Allah ce aruni ma za khalaqu min al-ardi Allah ce ku nuna mun abinda wadda kake ganin ya isu Allah ce nuna mun abinda ya duniya ka nuna wata bishiya kace wannan tashi ce ka nuna wani kiyashi ko wata fara ka ce wannan tashi ce Allah ce ka nuna mana amma jama'a muna fahimta saboda ka idan an zo hakkin Allah kawai Allah yake cewa duk wanda ka nemi wannan abun in dai ba Allah bane a wajensa in ba abun Allah ka nema ba kuma wannan da ka nemi abun agunsa ba Allah bane ka tabe jama'a mun fahimci maka abinda zai tabbatar maka min dunihi din nan ko min dunillahi kowa ya shiga annabi isa alaihi salatu wasalam Allah ya ce mishi a anta qulta ta ke zuni wa ummiya ilahaini min dunillah annabi isa ai zan Allah ne yana daga cikin ulul azmi min rusul Allah ya ce mishi a an qulta lin kai ne kace wa mutane ittakiduni wa ummiya ku rike ni da mahaifiyata haka ne ko ittakiduni wa ummi ilahaini min dunillah ababan bauta biyu sai ce min dunillah kuma bayan Allah kawai tunda maganar bauta ce annabi Isa ya shiga cikin min dunillah annabi Isa yake ba ruwana ba ina ba saboda ka in an zo maganar min dunillah ba a kallon wani mala'ika ko wani manzo ko wani annabi ko wani waliyi ko wani shehi ko wani malami wannan hakki ne na Allah duka waɗannan kuma su ma suna da hakokinsu sai a ba su hakokinsu Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku riƙe waɗansu masoya majibanta mataimaka koma bayansa koma bayan Allah kalilan Allah ce mata zakarun amma kaɗan ne Allah ce kuke wa asuwa daga cikin mutane da yawa mutane wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun waɗansu sun ce sun yi imanin amma cikin ayyukansu akwai shirkawa. Allah ka tsaya ka yi tsam da ranka ka yi nazari an ta komo lillahi matsala wa furada sun ma ta tafakka ka zauna ka yi nazari wallahi banda allah ba wadda ya isi gudanar da rai wannan kuma ko kaki akan haka kake ko kaki akan haka kake domin dabarar kan bata isa ta kawo mafita daga abin da kake ciki su kuma mutane da ka gansu ba wadda aikinsa ya maka abin da kake so haka ne ko kasan wadda bai fahimci rayuwa ba sai ta daga hankali akan abin da ba daga hankali ba dama abubuwa ne man sigir akwai wadda yake shiga tashin hankali akwai kuma wadda shi yake tada hankalinsa da kansa haka ne malam suwan akwai da shi yake tada sa, kaga wadda ya tada sa, ba abin da za ku mishi sai da ce mishi kwantar da hankalinka to idan ɗan da ka haifa ɗan da ka haifa wadda da tunaninka da dukiyarka da basirarka kusan yana daga cikin wadda ya kwashi kaso mafi yawa hidimar rayuwarsa yana kanka ka kashe kudinka a karatunsa ka kashe kudinka a suturarsa ka kashe kudinka a jinyansa shi ma da ka shiga hidimarsa yake maka abin da baka so balle wani da ba da yin ba na ba jama'a mun fahimta ga wadda dukiyarka ma take karewa a kansa yana maka abin da baka so to yanzu kuma ka gamu da wani kai kana cewa ya maka kaza maka kaza ba dai kana so ka kada hankali ka bane in akwai wadda ya kamata ya kwantar ma da hankali ba matanka da yayanka bane wadda su suke su kace kashewa ka amma kun fahimta ko ba ku fahimta ba to sai ka zo kana daga hankali akan wani a gebe a kaza kaza kaza kaza za ba wadda aikin sai maka abin da kake so kamar yadda kai ma waye a rayuwa kai aikin kai mishi abin da kake so ka saki zuciyarka kawai ka zauna matsaloli wadda ta zo ka samu sababin magance ta ka magance wadda babu ka yi haƙuri ka nemi taimakon Allah haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ya samu dace to sai Allah ya ce wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا Allah ya ce wa kan min ƙaryatin wato alkur'ani malam inda mutane sun san sirri na shari'a da ke cikin ƙur'ani mutum ne da kansa zai zo ya ce a dinga mishi wa'azi eh, saƙonni ne sakonni ne daga ubangijin talikai kasan ba zai yi ɗaya kuma daga bayanin wani ba ba zai yi ɗaya da bayanin wani wadda ba Allah ba inda mutane sun san amfanin alkur'ani to da kansu za su dinga cewa a dinga musu wa'azi da alkur'ani da sunna Allah ya ce wa kan min ƙaryatin a halaka na ha Allah ya ce yo nawa nawa alƙaryu Allah ce da muka halakar da su faja a haɓa a suna bayatar mu ta zo musu cikin dare suna bacci auhun ƙa'idun ko kuma da hantsi da rana suna ƙailuna waɗansu ba su yi aune ba kawai sai suka je cikin dare waɗansu ba su yi aune ba suna kai lura. Allah ce sai ga azabata su Allah ce yau nawa nawa muka yi haka kaga maganan nan wallahi ka nasu ka fahimce ta wallahi duk wata danja da za ta zo na rantse da Allah haka za ta zo a'a baka yi aune ba kana zaune a mota wani dai ka ji karan taya ya fashe wallahi mana sai dai ka ji taya wallahi ya fashi duk in ka ji Allah na cewa kar ta zo muku kwatsam kar ta zo muku kwatsam akwai wadda ya sallama da mutanen anguwansa ya je makabarta ya kwanta ne wani kasuwa zai tafi sari kasuwa zai tafi sari kawai aka dawo da gawansa kudin da ke jikinsa aka cire sun zama na magada to yadda ka ji wannan Allah na gargaɗi ne da yawa a haka suka tafi to kai ma wallahi ka yi rayuwa yadda ka ga mutane sukan shiga gida su kwanta su tura kofar gida su kule wani ɗauko shi za a yi da safe wani sai an karya kofan a fito da shi lokacin da zai kwanta wallahi ba zai san ba da a yi asuba da shi ba ka kuma fahimci rayuwa haka ka zama kuma a ankari a haka lokacin da mana ibrahim shinkidi ya accident na ji na samu an yi mai dinki yana kuka na ce mishi mana ibrahim dama kai accident accident da kake ji ake ta yin nan ka dauka mutane ne za su yi ta yi ban da kai ka ji an yi a hanyar kano an yi a hanyar gombe an yi a hanyar maiduguri an yi accident mutum za su mutu kai ka dauka mutane ne za su je su yi ta karon kai ban da kai idan wannan ita ce fahimtar ka duk ran da hakan ya same ka ka shiga tashin hankali makaranta ce ga ta nan makaranta ce ta kura mai tsalla kura mai tsalla kai ka ɗauka 'ya'yan jama'a za a yi ta kawo makarantar kura mai to duran da ka ɗauka kai makarantar ba ta shafe ka ba duran da ka haifi kurma sai ka buɗe haka ne ko ba haka ba akwai makarantar makafi duk wadda ga ya kai ɗansa makarantar ba a son sa bane haka abin ya zo mishi to ka ɗauka rayuwa za a dama da kai duk ran da ka ɗauka kuma makarantar makafin nan jama'a ne za su yi ta kai 'ya'yansu ban da kai duk ran da ka haifi makaho ko in ɗan ka yi makance sai ka shiga cikin mummunan yanayi amma in ka shirya ma haka duk abin da ya zo da ka karba haka ake rayuwa duk wadda kaga ɗansa a makarantar makafi shi ma ba so yake ba duk wadda ga ɗansa a makarantar kurame to kar ka ɗauka jama'a ne kawai da su yi ta kai 'ya'yansu kai 'ya'yanka haka salun alun a in Allah ya maka haka ni'ima ce idan ya jarabce ka kuma dama kana shirye da karɓan haka jama'a muna fahimta to duk inda ka ji Allah ya ce yo sau nawa aka yi kaza to kar ka ɗauka daga lokacin da aka yi wancan ɗin an ne Allah ya ce wa kam ahlakana min qaryatin wa kam wa kam min na ha? Allah ya ce yau alƙaryu nawa muka halakar da su jama'a kuna fahimta fa ja'aha ba'suna bayatan azabar mu zo musu kwatsam suna bacci au hum ko suna kailula fama kana da'awahum a ja'ahum da da'awarsu furcin su bai kasance ba lokacin da azabar mu zo musu illa an ƙalo in inna kunna zalimin sai cewa da suka yi ta yi lalle mun kasance a azzalumai mun cuci kanmu mun cuci kanmu kuma lokaci ya riga ya kure lokaci ya riga ya kure fama kana da awahun iz ja'ahum ba'suna Allah yace da ce wasu furucinsu bai kasance ba lokacin da azabar mu ta zo musu illa an kalu inna kunna zalimin face cewa da suke yi lalle mun kasance azzalumai mun zalunci kanmu to haka abin ya musu malam suna ji suna gani kuma lokaci ya bude kuma lokaci ya kure waɗannan mutane da Allah ya bada labarinsu a suratul anbiya wa kam qasamna min qaryatin qasamna min qaryatin kana zalimatu wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun لا تركضوا وارجعوا إلى ما أدركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا كامدين Allah ya ce wa kan kasamna min qaryatin Allah ya ce alqaryu nawa muka halakar da su kanat zalimatan wadda alƙaryu ne da sun kasance azzalumai mutanen alƙaryan sun kasance azzalumai wa an sha'ana ba'daha qauman akarin Allah ce bayan mun halakar da su Allah ce kuma muka halicci sabbi falamma a sana Allah ce lokacin da suka ankara suka tsinkayi azabar mu falamma a hasu ba sana lokacin da suka tsinkayi azabanmu Allah ce mina yar yarkudun Allah ce sai suka fita da gudu Allah ce la tarkudu warji'u kar ku gudu ku dawo ila ma tiriftun fihi zuwa ga abin da aka ni'intar da kuna rayuwar duniya ka dawo ofis din ka dawo shagon ka. zo ka zauna a cikin dukiyarka wa kun ku dawo gidajenku la'allakum tusalun don za a muku tambaya akai qalu ya wailana sai suka ce kai tonmu da damar mu inna kunna zalimin mun zalunci kanmu fama zalar tilka da'awahum Allah ce ba su gushe ba wannan ita ce da'awarsu suna mun cuci kanmu mun zalunci kanmu hatta ja'alnakum hasidan khamidin Allah ce har sai da suka zan girbabbu matattu sai da kowa ya yanki jiki ya faɗi ya mutu an halakar da shi Allah ya ce suna cewa mun zalunci kanmu so lokacin da da su tsinkayo azabar gaya musu da'ai ba ka yi musu da ba saboda ka yadda kake rayuwa karka yaudari kanka ba ka san yaushe abin zai faru ba sai lokacin da ka samu matsalan spinal cord ne za ka ce za ka tuba? idan motan za ta faɗi da kai Allah ya sauwaje spinal cord ɗinkan ya fashe ko ya tsinke gaya maka da'ai? to Allah cewa yake da yawa da yawa suna cikin kafircinsu da shashancinsu kawai sai suka ji mu kwatsam lokacin da suka ji mu kwatsam din sai suka yi yunkurin su gyara Allah ce lokacin da suka so su gyara kuma lokaci ya kwa lokaci ya kwa lokacin da suka so su gyara lokaci ya kwa walau tara iz fuzi'u walau tara iz fuzi'u fala fawta wa ukhidhu مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أكبر قرن بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الله يتوى لو ترى إذ فزئوا da za ka ga lokacin da suka firgiti sun gama na'ikan mutuwa suka firgiti an busa kahon tashin alkiyama Allah ce wa ukizu min makanin karibe Allah ce an damke su a kurkusa a mala'ikan mutuwa ya zo kan aika zo kusa tashin alkiyama ya zo kan aika zo kusa wa ukizu min makanin qarib wa qalu na bihi Allah ya ce a lokacin sai ce mun yi imani da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu amanna bihi alkur'ani mun yi imani da alkurani Allah ce wa anna lakum tanawush at-tanawush bi ma'ana at-tanawul min makanin ba'id Allah ce ya da ai su iya tabo imani ya da ai su iya imani daga waje mai nisa an kusa shiga kabari ina kuma za a dauko imani a duniya waƙad kafaru bihi min qablu Allah ce sun kafirce da alƙur'ani sun kafirce wa manzon Allah kafin wannan lokacin wa ya ƙazifuna bil ghaibi min makanin bai suka dinga jefa maganganu na shaci fadi wahila bainakum wa bain ma yashtahun Allah ce to an sha makanci tsakanin su da abin da suke sha'awa yanzu yanzu suna so su yi imani Allah ce an sha makance ba dawa kama fu'ila bi ashiya'ihim kamar yadda aka yi da ire-irensu a baya ba fir'auna ma haka ba sai da ya ga danjan ta kama sai ya ce amanta la ilaha illallazi amanar bihi banu isra'ila ya ce na yi imani ba abin bauta da gaskiya sai ubangijin banu isra'ila ya ga abu bai canza ba ya ce wa ana minal musulmin allah ya ce mishi al'ana allah ya ce sai yanzu sai yanzu to karkai wasa da dama karka yi wasa da dama in ka samu dama na ka tashi ka yi kiyamun laili ka yi akwai lokacin da za ka yi baccin da ko an dashe ka bara ka tashi in ka samu daman yin azumin na filifili ka yi idan rashin lafiya ya shigo ba za ka iya ba idan ka samu dama na ka yi sadaka ka yi taimako ka gina masallatai makarantu da ayyukan alkhairi ka yi idan ma kudin bai kare ba kai za ka tafi ka basu